ya zuwa yanzu gwamnonin kaduna da sakwata ne kawai suka naɗa kwamishinoni daga cikin gwamnoni bakwai na shiyar arewa maso yammacin najeriya yayin da gwamnonin bauchi da borno ne kawai suka naɗa kwamishinoni daga cikin gwamnoni shida na shiyar arewa maso gabacin najeriya a shiyar arewa ta tsakiya kuwa gwamnonin kwara da nasarawa da kuma plateau na daga cikin gwamnonin da ba su kai ga fitar da jerin kwamishinoninsu ba ya zuwa yanzu Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da yanzu ke nazarin mutanen da ya kamata ya naɗa a mukaman kwamishinoni kuma mambobi a majalisar zattarwa ta jihar ya fayyace dalilan jinkirin. Abin da ya sa muke ɗanyi jinkiri haka saboda mu auna mu ga yadda yanayin aikin ma yake tukuna kafin mu kawo waɗanda za su shugabancin waɗannan wato gurare daban-daban sannan kuma mu auna sosai da sosai domin akwai haɗakayya ta jam'iyyu waɗanda suka taimaka aka kafa gwamnati to su ma za mu duba mu ga yadda za a zo a tafi tafiyar nan ga baki ɗaya tare da su to duk wannan yana buƙatar lokaci da muke ta'aunawa yanzu kuma wato nan ba da daɗewa ban Allah yadda za ka ji labari. kamar fasalin gwamnatin ganduje ta karo na biyu zai sha bamban da wacce aka gani kenan shekaru hudu baya? eh ba shakka zai sha bamban domin gwagwarmar da aka yi aka ci wancan zaben wannan gugurmar da aka yi ta dan bambanta musamman ma ga jam'iyyu da kungiyoyi daban-daban da suka taimaka aka samu nasara to kaga ya kamata su ma a sa domin su ma suna da to masaniya ta yadda ake gudanar da gwamnati. Tsafin kwamishinonin gwamnatin Ganduje na baya ba za su dawo ba kenan. Waɗansu za su dawo waɗansu ba za su dawo ba amma ba wai ba za su dawo ba ne domin an raina abin da suka yi a baya ba kuma ba za su dawo ba ne domin ba su iya aiki ba to amma kuma wannan ba yana nufin cewa mun ya da su ba a za mu buɗa masu inda za su taimaka wa gwamnati mu ba su aiki. To sai dai masu a fagen siyasar Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da illar da wannan jinkiri ka iya haifarwa ga tsarin tafiyar da gwamnati. Malam Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Idan ka duba a dokance akwai yawan kudaden da bai kamata su shugabanni su kashe ba idan ba a yi zaman wannan majalisa ta zartarwa ba to ashe sai ka ga cewa tunda babu majalisun zartarwar a ayyuka da suke buƙatar kashe makudan kudade watakila ba za a samu yin su ba tunda ba a samu sahalewar ita wannan majalisar ba to kaga an kawo shugabanci na kasu to ashe kaga ita wannan majalisa din tana da muhimmanci kuma tana taimakawa wajen gudanar da shugabanci zamu iya cewa wacce ribar da ya kamata a samu a waɗannan bangarori guda uku din ribar taimakawa su shugabanni da shawara ribar wakilci ribar kuma gudanar da ita kanta mulki din cikin eh, eh, sauki da yadda ya kamata da kuma maganar kashe kuɗi yadda doka ta sahale duk ba a same shi ba kenan kaga an samu na kasu kenan a wannan bangaren fatan dai da za a yi shine ya kasance idan har aka zo aka fitar da kunshin majalisun ya kasance kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba ya kasance an yi jinkiri kuma an fitar da mutanen da watakila ba za a ga ingancin su ba malam kabiru Sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.